amir khan ya kafa tarihi a china da fim ɗinsa mai suna dangal fim ɗin ya taka rawar gari a china ko da yake babu wanda ya hasashen cewa fim ɗin india zai yi irin wannan abin mamaki a ƙasar china ƙasar china ba daɗewa ba ta fara karɓar ƙarin fina-finai na india a cikin irin waɗannan fina-finai dangal na fitaccen jarumin nan amir khan ne ya samu karɓuwa a ƙasar ta china fiye da kowane fim daga ƙasar india tarihin da fim ɗin ya kafa su ne kamar haka fim ɗin ya kasance fim ɗin Indiya da aka fi nunawa a gidajen sinima a ƙasar china fim ɗin ya kasance wanda ya fi yawan jama'a a ranar farko da aka nuna shi fim ɗin ya kasance wanda aka fi nunawa a ƙarshen mako fim ɗin kuma ya kasance wanda ya fi kowane fim tashi ya kuma kasance fim ɗin Indiya na farko da ya fi ciniki a china fiye da a Indiyan kanta Baby. a nuna fim din a gidajen sinima dubu bakwai a china yawan gidajen sinima din da aka nuna fim din ya taimaka wajen nasarar da fim din ya samu a kasar ta china a yanzu haka dangar ya samu fiye da dalar amurka miliyan dubu saba'in a kasar china fiye da miliyan dubu sittin da ya samu a kasar ta india kuma ana hasashen cewa fim din zai samu ƙarin daloli nan gaba Amirkan ne fitaccen jarumi daga kasar india da yake da masoya masu ɗimbin yawa a kasar china kuma shi kaɗai ake ganin cewa zai iya kafa irin wannan tarihin a kasar ta china Come आज मिली ऐसी खुशी छो मुझे दुनिया ये मेरी तुमको पाया तो पाई जिंदगी